الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين يوم شكرانا تبوم شاء شاء هدوك شاء هدوك رمضان يكون الله شاء هدوك رمضان a ɗaukar sha uku ya salam Allah akbar sha hudu ga watan ramadan shekara dubu da ɗari hudu da kuma arba'in da biyu bayan hijirar manzo daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma cikin baka wato kenan sha biyar ga watan bature watan afrilu to eh, za mu tashi ne kan aya ta nawa arama 100 wato magana kan sallar tsoro ya za a yi sallar ta tsoro ne Allah mai girma da dauka ya mana bayani yadda za a yi irin ita wannan sallar zai dai kama kamar da muka saba wurin da tambayoyin da muke da su karanta mana tambayoyi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياكم وإياكم tambaya yake cewa Allah ya albarkace shi da haihuwar ‘ya'ya maza da mata masu yawa yake cewa malam na suna roƙo a tunatar da ni haƙoƙinsu a na, musamman ma ‘ya'ya mata to tun da filin tambaya ne sai mutu to tambaya yaya zan yi da haƙoƙi don ya zama to samfurin tambaya kenan ita dai haihuwa ni'ima ce babba a gashin gaskiya cikin dalilin da ni na hararo wajen guda talatin da biyar da ke kawo mutuwar aure na hango daga ciki akwai rashin mai a wasu kwarai na hararo wasu dalilai dalilai na yau mace macen aure cikinsu akwai rashin mai don wasu ba sa iya jurewa wasu kuma suna da sauri yaya aka yi haka ba a haifa shi kuma allah shi ke ba da lokacin da yake so to ba kan wannan muke magana ba kawai dai nuna mana da mahaihuwa gishirin aure ne in babu shi da damu an babu ba. to shi ya ce allah mai baiwan 'ya'ya maza da mata da yawa ya zai tarbiyyar duk wanda aka ba shi haihuwa malam musamman ya'ya mata to dole ya ƙara haƙuri da juriya da kuma zage damtse wajen addu'a saboda tarbiyyar ba ta wasa ba musamman da ya mace tana da matsayi na musamman na daga domin a fahimta ta tarbiyyar da za ka mai ɗayanka ka fara tura su akan tauri sai dai kafin haka ma an ce ana mai ya'ya tarbiyya ma tun kafin a haife su wani ce ah kamar ya ce yi eh, ka za'a musu uwa ta kirki karka je ka auro musu uwa yar zara kamar da suke fara wadda take yar duniya sandararra wani mutum ya kawo karan ɗansa gun sai na umar ya ce ya sarki mummune ga ɗana bayanin ɗa'a umar zai hukunci ce ina da magana yace bismillah ya ba yace sarkin musulmai ina so in sani mu ma ƴaƴa muna da haƙƙi akan iyaye mu ta ah, ai kai magana muhimmi kwarai ko zan san su yace i eh, farko uba ya zaba ma dan shi kowa ta gari ko da baba na nan ya za mu kwata da ya ambaci wata kowa ce ga yanda take ce ta ni da kwatanci ya ce na biyu ya za a muku suna na gari ya faɗi sunan da uban ya samu ba sunan kirki ba na uku ce ya masa tarso gashi nan littafin Allah bai karanta da ni umar sai kalli mutum ya ce to ashe kai ka zalunce shi kuma ka zo kana kuka baya mata ina nufin daga cikin hanyar ima yara tarbiyya ka zaɓa uwa ta gari nagartacciya faliha ta haka kuma in za ku aurar da 'ya'yanku mata ku tabbatar da nagartar magana wannan ke na biyu shi ne kafin ma a haifi su ake musulmi ka ganin ayin ka auro mata ta gari ai kafin a yaron yaron wajen ta yi mace ɗakin miji a biyan da suna ta ce mayan aka aji suna aka shiga al'ada da bukukuwa na duniya to sai allah janye burkuri da dabarar tarbiya kuma ta sha wahala na uku wajen shigan ka ɗaki an ce kai matar ka sallah wannan fa a daren farko kafin a fiya ka ɗora hannunka a goshin matarka ka karanta addu'a اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها علي بك من شرها yi addu'a idan Allah ta aka samu rahoto na biyu to kai ta addu'a rabbi hamli min salihin tun kafin nan tun kafin wajen kwanciya an ce kace bismillah allahumma jannibna shaytan Wajen bil Allah ka ne san da mu gabarin shaytan a wannan jima'in da zamu kuma dan da muka samu ka raba shi da shaytan yace in aka kaddara samun da Allah zai kare shi daga shafar aljanna haka immunization na gaskiya kenan tun tun tun tun tun tun tun na tun to suka ga yawanci muna ajiye wannan a ɗaukar bukukuwa rauka cakcak wasu har suna-sunai na banza suke sawai a wannan lokaci, ko mai amfanin sau sunar a ɗauko ma madara a ba amarya a daren farko wasu na ganin kamar wacce bayan allah da zarar mutum ya aje shirin allah ya kama wani shiri suka ce shiri ba na allah ba shiriri sannan yin aka samu ciki ibn al-qayyim na cewa a ci gaba da ba mace zuma ko da zuma danganta ga yanayin jiki wani kila ba ya san zakin da sauran su sai bai kurciya ce a lokacin ba a lokacin ta ko akwai da ba yana da amfani kwarai sannan in aka haihu ka sanya matsanka suna na gari sannan ka yanka masa rago biyu in ɗa namiji bayan sati biyu inda hali in ba hali ɗaya yi mace kuma rago ɗaya to kaga daga nan ne tun kafin ya zo duniya har an fara mashirin shi wato foundation ji ba haushe ce foundation to daga nan sai ne suka fara gaya mai kalmar shahada da hudu baki da kalma tun yara suna gwalantuwa ku koya musu faɗin la'ilaha illallah safirullah mudu rasulullah sai su taso da shi an gane ko sannan ku nisanci ɗaukan yaya kuna ba na ne a yi musu horo a kusa suna haka ya ɗauko yin yaro a birnin wasu mace mai reno a kudu ma da na sani wani lokaci ta ɗauko ma kashira ko wannan cin amanin yaro a daidai wani wannan a taƙaice hanyoyin tarbiyyar sannan ka sashi a makaranta ta islamiyya ya fara sanin ƙor'ani ya yi ido a littafin allah da sunan don kada ya girma ya ce ubana bai koyar da ni ƙur'ani da ya kuka da hmm? na yan makarantar boko ne ka tabbatar da nagartar makarantar ta hanyar aƙidarsu da malaman karka ce a yi turanci a yi lissafi je ku meƙa mai yahudawa yaran ko da yahudawan asali ko yahudawa yan wakilci a hausa suke irin namu amma ba ba sa wakilci kuma kai kasan abin da ke farauta wanda yawa wani ci da ne wallahi akwai makaranta da yawa a abuja makarantu a abuja zan ba ku misali yake ce sai aka yara da safi har zuwa yamma kuma wallahi ba sa bari a yi sallah har arna ne ko musulmi ne a wurin cikin yan ma saboda mene ne wani jami'a kai duk turancinka ba ka isa ka gina maka suka yi su ba za su yi muke da wannan matsala ina nufin hanyar tarbiyya an gane sannan kuma daga ƙarshe ka dinga mai yanka addu'a a cikin musu fuska ka yi wasa da su ka musu masu kuta malam doki in ta kasa idan suna da wuri in ka dawo gida wa iyakun ka tambaya sun ci abinci a wani halin suke ci ka dinga shiga ɗakin ci ku dinga tashi kuna sallah tare ka yi mulai ka zo na koyi karatu kuna karatun ƙur'ani ka ce sai ɗauko ƙur'ani bari in karanta ka duba in ne ku so ya ku gyara su hanyar tarbiyya shi sannan musu ga dangi a kai ziyara kawai kaza gari kaza a kai da dangin mu ne misali ka hana musu ku hana musu kiran iyayensu mata da sunan su don mun taso a wannan kasa sai ka iske uwa ana kiran sunan da zan kalkal amma shi uban ba a kiran sunan sai a kaya ina za ka halima ce ta aike uwarsa kuke amma shi uban ba zai ce daura ne aike ba zai sha duka yaya aka yi kai kayan da sunanka ba a faɗa ita na ta ake faɗa in dai saye sunan girmamawa ne to kowa ta tinta girmama koko waɗannan kaɗan kenan ka sa musu ƙana'a da rashin tsoro ka koya musu wato ainihin neman na kai kuma ku nisanci a haifi yara don da turo mu duniya su yi musu tarbiyya da suna an zo neman karatu ba suna barace barace suna wasan gara da akan titi akwai nau'in na cin amana yaya yi annabi. wannan a takaice kenan da ba lokacin dogon magana ba sannan kuma a takaice ka je ka samu sura da lamba 31 tun daga aya ta sha uku zuwa aya ta sha akwai wasiya wasiya wasiya guda goma na annabi da kuma za su amfani kwarai da tambaya ta da alaikum assalam wa rahmatullah manusia orang kita kita Assalamualaikum. wannan gidan yana cikin abin da za a gata cikin kayan gado kun dai ji bayani ya gina mata gida mahaifiyar shi da zuma za ta tare kafin ta tare sai ta rasu to yanzu wannan gidan yana cikin abin da 'ya'yanta za su gada ko ba kayan gado bane nasu to abin tambaya a nan yanzu gidan ya tabbata nata ne ko ba nata ba ina zan tambaye ku me fahimta saboda ina zuwa kafin ka tabbatar da cancantar gado ko rashin shi sai ka tabbatar da mallaka saboda ba ka gadon abinda wanda za a gada bai mallake shi ba daga cikin rukunin gado akwai mallaka motar da ba mallakar ka ba ta aro ce ƴaƴanka ba za su gada ba idan sun to yanzu matsalar mu shi shine shin wannan gidan na uwar ne ko ba na ta bane wani ke cewa sai an tambaye shi da wace niyya gina A ah, yo wace niyya ga magana a cikin gina min gida <laughs> ya gina mata kai tsaye ba kai sun kuye ba wannan gidan na ta kuda bai kuda bata hauzi menene hauzi abu ya nuna a hannu ɗanta ne gina min ya ce mama zan gina min suraka da yake gina wannan tunanin shi gidan wane ne inda za a tabi a ce ni ba ya ce aina na mama ne ko na mahaifi ya ne abin da zai faɗa ke saboda haka da wannan aiki da wannan azamar sai mu ce gida na mahaifiya ne marigayya Allah ji kanta shi kuma gaba daya to in mun tabbatar da mallaka to sai mu ciro zuwa ga matsala ta gaba to za a gada kwarai ko za a gada sauran ci gado ‘ya'yanta maciya gado kanu ce ‘ya'ya kawai in tana da miji yana da kaso cikin gado wannan gidan sosai da za ku yi miji ya sami ainihin rabi na dukiya in ba ‘ya'ya a yana maka gwari-gwari ne idan ku da ‘ya'ya tashi daga rabi ko ko ba miji ba ne miji su samu na rufi amma tun daga yaya ba ga su sun tuli daga nan a ta ɗaice ƙwarai tambayar ita ce kayan gado ne wannan gidan da fata an gane ko ko da ka sai aje a raba gadon yadda shari'a ta ce Allah ya samu dace ya mana ƙarshe wanda yake mai kyau akwai wata tambayar? Hmm? to fagga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى ولتأت طائفة طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا آية تقري دبيو ديدي أسكن من سورة تقول سورة النساء sannan yanzu kalli ayoyin suna magana kan jihadi gwagwarmai fita yaki da sauransu to in aka fita jihadi inda ake fafatawa misali a fagen daga sallar za ka riske ku aiki. su sallar nan in ta zo makiyanku kafirai ai suna kallon ku shagala da sallar su yi ku kwaf ɗaya sai Allah ya ba da mafita a cikin wannan aya jalla jalali ya ce wa iza kun tafihim fa a kamta lahum sala ya rasulullah in kana cikin jama'ar ka sahabbai a wajen yaƙi sannan kuma ka tsaye da sallah za ka ja su sallah to a kasa jama'an gida biyu a kasa ta guda faltakun ƙwa'ifatun minhum ma'aka wata jama'a ta tsaya ta yi sallah tare da kai wali a kuro aslihatahu su rike ainihin makaminsu asliha su ne makamai silah makami guda ɗaya da yawa sai ka ce mai asliha su rike makamansu hmm? fa'iza sajadu idan wannan jama'ar da ke tare da kai idan suka yi sujuda falyakunu min waraikun su masu gadi su tsaya a bayan ku kun fahimta ko misali idan suka je inda za a yi sallah sallah ce mahudunciya la'asar a zahar da shi ko kuma a fagen yaki kuma za su yi kasaro to ku share ta a biyu kenan sai alisa sai ya kabbara kuna jina jama'a farko ta bishi. shi sai raka waɗancan kuma da makamai suna gadi kasu sallah idan manzan Allah ya raka da alaihi salatu to sai kasance a zaune su miƙe su kammala raka su da sun samu na shi ya samu na yawwa in suka sallame sai su karɓar cancan su karɓe su a wajen ba da kariya shi ne jama'a da musulun su zula tare da ku za su samu raka na wasu ma annabi zai sallame su kan mara kun gane gwari-gwari kuma to ka gana ana sallah ana ba da kariya wannan shi ke nuna baka cewa kai ka dogara ga Allah haka dogaro ga Allah baya kore ɗaukar mataki ba wai alamar imani bane ka ce ai kai ba ruwan ai ni ba ma na shan magani in zan mutu na san zan mutu ba ko a a misali da kuma sunan da awar an ni ba zai ɗau matakin kare kai ka ɗau mataki daidai iyawa saura ka bar Allah tunda mafi jin tsoron Allah sama da kowa shine manzon Allah mafi girman tawakkali shine gwarazan sahabbai da suka fi kowa tawakali sai da aka koya musu gani zafi sallah wannan ita ake cewa salatul khawf har ma an ce ya halatta a sallar tsoro kuna sallah kana rubuta cewa ne mai da hankali da wani kafiri nan Allahu akbar sanin kamar da hankali gashi na arne ne kusa da kai rabbana lakal hamd na fata kun gane ko saboda ka su riƙi makamansu idan suka yi sujuda su masu su kasance a bayan ku walta ta ta'ifatin ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak waɗanda ba sallar su zo tare da kai wal yakhudhu hidrahum amma su kaffa kaffa su riƙi ko makamansu su wadancan da suka je gadi kuma kenan Mai dalili yace waddal ladina kafaru law taghfulun Allah ya kafare wadda sun yi guri lau ina ma da lauku rafka na gabar makamu ku aje su a an gane? wato da sun samu wannan dama wa amci a cikin da kayanku faya mai luna alaikun mai wahi ba sai su yi kanku yi kwaf ɗaya su gama ashe makami na da ranar shi na da matsayin shi ko makami muhimmin abu wannan masu ta'addanci da waye da sauran su ko kidnapping da mai suke mutane terrorism ne shakama da makami ma ba daya cikin mata wani zai iya ainihin kama goma ya murshe shi amma menene ta'addancin rike makami shi samun sake cewa duk wanda ya ɗauki makami a kan mutu ba namu ba laisa minna man hamal alaina kula abu maka duk wanda ya ɗauki makami a kan mu to ainihin ba namu a tsari na tafiyar da gwamnati 'yan ƙasa ba za ku riƙe makami a tsari dokar zamantakewa ta nuna hukuma ita ke da tsawainiyar kare jama'a ta lamunci a bisa ƙa'idar sai ka waye gari abin ya lalace jama'a ba su ɗauki makamin ba wasu ko zo sun ɗauka suna halaka to kaga zai buɗe ƙofar ainihin kewa abin da ke cewa da shi. saboda shi mulki kwantara gini ne tsara dukiya tsara rai tsara mutunci tsara addini ya ga cikin kwaɗo mataki kan samu matsala a amerika da ke takama da wayewa suna ɗaukar makamai kalin da yawan kashe-kashe kewa a daga ta'addanci da rakumanci da agwagwanci da ke faruwa a cikin su ba shi kenan hukuma nauyin kudi da ƙara sanin wannan allah ya ƙara muku muwafaƙa da taufiƙi tsararai da jinin mutane masu ta'addancin nan ba su gagara ba barin su aka yi suka gagara ba saboda manufa mai kyau yana fata an gane ko? to saboda haka shi a gida ko sanda ya kamata ka rike ka rike ko kara ko alfa ko da dabba mai cutarwa ta zo ba ka tashi kawai saboda ma ta hannun rabban abu ne muhimmi allah ce kafirai za su yi buri ku gafara gabarin makamanku da kayanku fayyamiluna na alaikun mai da wahida su yi muku wato ainihin faɗaya tashi ɗaya su gaba wala juna ha alaikum in kana bikum azumin min a aw kuntum marda an tad'u aslihatakum babu yafi akan ku idan kuna da ainihin takura a dalilin shi ne azan Allah ya kira cuta ba cuta irin ta jiki ba takura an yi ruwa ga ruwa cabe-cabe ba ku da inda za ku sa ku to tilasta ta kuka aje makamin au kuntum marda ko kuma ba ku da lafiya an tabaqu aslihatakum ku kwantar da makaman na ku na wani lokaci amma kuma fa jalla ce wa ku khudhu shirbarakum ku yi kafa a lokacin da ka aje makami da ka ji wani shuku-shuku maza ya kan makamin ka ne ku zo shirbarakum an gane ai ko fagen daga ne soja ba sa da makami shi ne da ya ji motsi da bai gane ba sai runtun bindiga ya zauna cikin shiri na ko ta kwana ko ko katta kwana duk an gane ko inna Allah lallai shi Allah a'adda lil kafirin azabun muhina ya tattali azaba irin taulakantarwa ga ba ka idza qadaytum salata فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة وشيك يعني أن إنكم لكم كمل صلاة كلمة قضاء تكنزو أمعنا ديوة قرآن بان سامورا بنتكم مكونا بيو ما من يأتسل البيع قضاء تكنزو نتو متوى فلما قضينا عليه الموت متوى قضاء تكنزو an kammala shi wani kaza ta kan na hukunci wata zara ku kaza ta kan an kare kamar nan idan kuka tsare sallah fadkur Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ku ci gaba da ambaton Allah a tsaye wa qu'udan ko a zaune wa ala junubi ko da a kafatun ku kenan ana ambaton Allah a kowane irin yanayi ko da kana tsaye ko a zaune ko da a rigingine ko da ma a kwanci shi harshen mumini ba a soyayyen ke gidan ambata kullum harshenka la ya zara rababan da bikin kada ya kasance danyi wajen ambata kullum ka dinga faɗin la ilaha illallah حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا allah إلا بالله على الله ربي توكلت وإليه أنيب يعني حرشا يجيك da أنبت Allah kullum. sai Allah ya lamunce maka lokacin mutuwa ba za ka kasa furta kalmar insha Allah amma ya zama tuba ke sai a shar ce hmm? abin da bai kamata ba to ana jin tsoro shi fa aiki adireshin kammala rayuwa ne malamai suka ce wanda ya saba da abu a raye to ba da shi zai mutu wanda ya saba da cikarawa yana casa to sai mutu yana rawan wanda ya saba da kalmar shara ka gani to Allah ka mana kyakkyawan ƙarshe in kuka kammala sallar ku ambaci Allah qiyaman a tsaye qu'udan a zaune wa ala junubikum fa idza ma'anantum in kuka samu natsuwa duk da kake fa aqimu sallah ku tsaye da sallah sallah sallah sallah sallah saboda inna salata kanat in kitab maqula sallah ta tabbata akan mu'minai wato doka ce rubutacciya mawkuta wadda a sanya mata lokaci shi ne ko sallar sallar muke a rana wa zai ba ni ayar da ta kunshi salloli biyar na tambaya wa zai ba ni wata aya a ƙor'ani ita kaɗai ta kunshi sallon guda biyar أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا wannan ita kadai ta ƙunshi salali guda biyar akamis salata ka tsaye da sallah liduluki shams lokacin da rana ta karkata zuwa ga faduwa kaga ta kunshi a zagula koko ila ghasaqil al-layl hazwa tsakiyar dare magriba da isha sun shigo ciki wa qur'an al-fajr kullu al-fajr sallam kenan sallah biyar ta ƙunshi su inna ƙur'an alfajir kana mashhuda me yasa aka kira sallar asuba ƙur'an alfajir suka ce saboda yawan karatun da ake yi a bayyane ƙur'an alfajir kuma lokacin da mala'iku ke zarga ne ce ubangiji mun bar su sun farka da zafaci suna bautan ka za mu koma suna bautan ka yanzu kai a lokacin a ce da kai mun bashi yana barci fara ta kai hasa har sahabai sun ce muna gane alamar mutum munafiki daga sallar lisha ko sallar asubahi baya zuwa jami'in asubahi daga nan muke gane munafikin mutum aka sallar lisha ba a yi cikin jama'a da shi saboda lokacin wato kasala ne an gaji a lokacin wa sallah kar a sakaci da ba ki da dalili ya ke yar uwa matar aure ai mai gida zai dawo daga ofis daga aiki barin jinkirta sallah musamman a wannan wata ramadan ai ina shirin yin abincin buɗe baki ne ai ba sai sallan ba ai Allah ya gani da magariba na haɗa ba la kadda la musalla kan mu kada mutum ya zama tare da ai wallahi a ofis i am too busy na ya too busy too busy sallah ita ce business number one inda ya da ko ka iske mutum wai a a yi shi nan an samu mukamin to ba zai sallah cikin jama'a lokacin da wasu suke ne mukamin za a gani a matsalaki ana sallah da an zama wani abu sai a jami'an tsaro ƙa'idar security an ce labai karka shigo cikin jama'a in ka zo mutuwa ka kare ka gabarin mutuwa duk ba kariya ba ce ko sai samu ɗan wani cubicle wani ɗan yanki nan zai ma Allah sallah sallah yi na umar lokacin da aka samu abu zai mutu umar lokacin da wannan kafin lokacin kashe wallahi jini na ɗiban umar yana tangala-tangala sai suka ce ya sarki musulmi a salata salace na abu ku taimake ni in daddagira in sallah sai ce amma wallahi la hazza fil islam liman adaa as-sala wallahi babu rabo kwata kwata da mutum a musulunci ga wanda ya toga sallah ku rike da sani sallah amma sai ga an kai mutum asibiti an samu masa talabijin yana jin bbc yana jin kaza kaza yana kwance shi ya ƙeƙe baya sallah ai ka san ma da lafiya na'am to ai ai ai rashin sallah shine rashin lafiya shi shine akso rashin lafiya ko Allah ku masa alwalama. kwanaki mun ba da shawara muka ce asibitoci kamar nan ake cikin wannan asibiti mai albarka a je a akwatin talabijin da mutane ke kwance a nemo wani malami ya nuna yadda ake sallah a aikace kowa da gani sai wani ce tare ta san asibiti ne na gonar tarayya akwai kirista mace kuma da irin ce na shirme ne amma a gidan namu a garin namu nan za ce ai kirista suna da haƙƙi to in ka zo zaɓen cmb ka ce ayan a kuma suna da haƙƙi mana a zo su yi ta kan na ce ka ce a ba damar kuma muke da yanci wajen bukani ka san masu da dama wajen bauta alfi da dama wannan mummunan abu ne bai kamata magana duk asibitoci ya kamata a samu irin na'am likita ba nauyin shi ba ne, kun kawo patient aikin sai ba ku magana amma abu ne muhimmi ya taimaka shi ma wajen haɓaka addini akalla ku yi sallah ko ne ne sannan yara a koya musu sallah kamar da aka sani in suka kai shekara na a ɗan sassama su da bulala sama-sama in suka kai goma ba su aiki muhimmin lamari ne kuma iyaye su koya musulman a aikace suka sha mamaki da yawa daga mutum babba wallahi bai iya rukuni cikin kowa zai kamanta mana da ake rukuni a nan yanzu da gani za ka yi to fi zuwa nasu وانا يرى ما شاء الله زي لماذا نقوم بالتصرف yayi bayan ya miki yanayi bayan ya ko to mun gode ustazu wa zai miƙe bayan ya zama to ko an ɗora ƙwarya ba za ta cin tsara ba wa zai ba practical question dole ku koya ma yara yadda ake hukuku shi ma na shi da ɗan kamar amma wani lokaci za ka zanayin halittar mutane akwai halitta akwai da in yi wallahi suka ce masha Allah bayan flat an gane ko to da haka dai abinda nake cewa musan wannan muhimmin lamari inna salata kana tuntan makuta ta kasance A kan mu'minai doka ce ita sallah rubutacciya kar a ai sakaci da ita Allah ka ba mu ikon kai da farkon da za a fara hisabi ran kiyama ita ce ne Allah. an gane yawwa amma hadisi da ke cewa as-salatu imaduddin wannan ba ta inganta ba hadisi bai inganta ba Asalatu, salatu Din, man aqama qamaddin sallah ita ce jigon addini wanda ya tsaye na hadisi na yawo amma bai inganta ba hadisi is weak amma hadisi da ke cewa fitabi za a fara da sallah ne wannan hadisin ya tabbata har ke cewa Allah zai ce a dubi sallar mutum in duk sun tabbata magana ya huta ya haye idan sallar fara ta samu tasgaro sai Allah ta ce ku duba a nafila akwai to ka gani ko a dubi nafilfilin shi a gangan da ya haye to kai baka nafila hmm? baka salloli da ake kira sunanin rawatib biyu kafin azar ko hudu biyu bayan azar biyu kafin la'asar bayan la'asar ababa na fila ko Nafila kafin magariba hadisin aisha da ba a takaice ibn al-qayyim yana cewa annabi na sallah raka'a 40 a 40 17 na farilla sallar safiya raka'a biyu a zahar hudu shida la'asar hudu shida hudu goma magariba uku goma uku sha uku Eh, mai kuma sha wannan tabbas ne a zaune suke na farin to sai kaɗa da kuma kiyamun lailar ka a goma sha kaɗa da kuma wanda yake yi sun rawaki wajen goma ya tare da ya ganga tsaye samar ka a arba'in ya ce wanda ke wannan a kullum ya ƙwanƙwasa ma Allah ƙofa Allah bai buɗe masa ba zai rubuta Allah ka ba mu ikon kiyawa wasu za ka samu a ta sallar ashirin suna jan ƙasa ba sa yi ana da sha buk sun fita shaɗan ne kuma ke an gila su ko ba abinda suke illa su mutu da hayaniya ramadan ne su alkhairi allah ya koro maka ka koro maka ya ashar ɗin kana shauni. in ya tafi ya tafi kuma kar ku manta hadisin da muka faɗa annabi na cewa allah wajen duk wanda ramadan zai zo ya wuce bai abin da allah zai gafarta mishi Allah wadan ramadan الله كبر مكيا آية كبر <clears throat> ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون الآية دبي آية سنة تكين سياك فجن فاماني كبر الله تي كركوي شوني كركوي قصا أبويوة كركوي مروتنشي كركو كاسا وجن bibiyan abokanan gaba duk inda su bi su kun gane mana idan kuka yi yaƙi a fagen fama farautar ku suke kuma kuna farautar su to kar ku yi ragwanci fitjira ilkau wajen kai inda suke saboda in ta kunu ta alamu in kuna jin kuna fama da jin raɗaɗi ne kaga ce ta alamun na sani hmm. daga al'adar. in kuna jin kuna da ciwo a jikin ko kuna jin rauni da ta ah, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamu kuma ai kuna jin ciwo in yanda kuke ji bambancin ku watuni wa tarjuna min Allah ma la ya'lamu ko kuma ai akwai abin da kuke kauna daga Allah abin da ba ta da su suna yake ne fi sabilin tsafi ko kuma fi sabilin la faqatilu awliya ash-shaytan saboda in kuna jin kuna jin rauni فإنهم يعلمون كما تعلمون sannan kuma kuna kaunar lada ba karamin lada ba daga ubangiji irin abin da su ba sa kawo wa kyara allahu aliman hakima allah ya tabbata aliman masani ne hakiman kuma gwani ne aya ta gaba inna anzalna ilaika alkitaba bil haqqi litahkuma bainan الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين قصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين أراك الله الآية مو مك سوكر كدوبة إن موني أنزلنا مكة توكر ومكة توكر نعم وشعون تشكي مكة توكر ومكة توكر لا مكة توكر بي دو من القرآن يمكن ذو ذا أنزلنا بكما نزل وانا بغيك تتعب إذا الله يقول أنزلنا to saukarwa kenan a dunkule an ɗauko ƙo'ani da launin mafu an kawo shi saman duniya a watan ramadan kenan an ɗauko shi ne block a dunkule a kure to shi ne an zala amma in yace nazzala to daga saman duniya zuwa ga manzon Allah a hankali a hankali a shine nazzala to dole har ta canza anzala saukarwa nazala saukarwa impeachment a hankali kun gane ko kuma duk abinda <clears throat> kamar mai tashi yana nufin mai abin mai tokiya to a nan allah ce mun ka saukar zuwa gare ka littafi bil haƙƙi da gaskiya lita hakun ban fara. domin ka yi hukunci tsakanin mutane bai ma a rakallah da irin manuniya da allah ya maka mana allah ya sa kuma ƙur'ani don ka yi hukunci bisa jagorancin ubangiji ma'ana ya rasu allah ga hukunci ga yanda yake ne ma'ara kalla wala ha'ini na hasima a akul ka zama to khasima mai ba da kariya ga kha'inai macuta ya faru inda wani yi zalunci ya zo gun annabi yana kan annabi ya dauki gaskiya ya ba mu gaskiya Allah ya akulka ya ba zai yi ba ai amma bari mu da ki juji don aji karan gwazon nan ana idan mun za Allah ce karkai kuma ka san ba zai mutum da shi wahayi Allah ke ba shi mu fi kamata mu shiga taitaye muke wata firillah ka nemi gafar Allah inna Allah lalle Allah kana gafar rahima ya kasance mai yawan gafara rahima ne kuma jin mun za Allah ka ce nemi gafara wani zunubi ne Allah ya gafarta masa ma in yayin amma ka ce nemi gafara ashe in annabi an ce nemi gafara to mu ne awwalu ma ya yajibu neman gafara ko ba ka shi masu ma'sumi Allah ya kare shi rasulun karimin ma a asaqatu rabbahu bai taɓa sabon Allah mu kuma mun samu kuma har da muka samu kuma kashe istighfari dole ne munaci kuma istighfari falansa ba kaɗan ba ne a samar ƙandi yana cewa wanda allah ya ba shi abu shida allah ba zai hana mishi abu shida ba ba zan kawo su buka Mahalli shahid zan ya ce duk wanda allah ya ba shi wani istirfari wala ya allah ba zai hana mishi gafara hmm. in dai kana istirfari me mana istirfari wai neman lullubewa zunubin na allah ka rufe sai ya rufe ba wanda ya sani sirrin ubangiji wanda kuma Allah ta fita mai Allah wanda kuma Allah ba ma sai ka ce kai sai kai kaza to ka tona mutum da asiri kun gane ina karantawa a wani littafi kwanakin baya ko shekarun baya a makka a nan unguwar sharar mansur bayan sallar asubahi sai na ga sun liƙe takardu takarda ta farko suna magana a kan falalar istighfar sai na karanta aka ce wata ran imam ahmad bin hanbal ya fita da awa kansan ahmad bin hanbal tun ina ne tun bagdad a lokacin ya girma ya ba shekara saba'in baya ya dawo daga tafiya ya zo zai wuce zuwa gida sai biya ta wani kauye garba ta yi bai san kowa kauye kuma da laifin su san wane ne shi أحمد بن عمر إمام الدنيا في الطاعة والدين والسنة وده يصلى لشاته ما يصلى سيجا ومي كل هذا مسلاتي يشد الله باو الله نيرا قوم وذاك باني داما مقوانا عمي أدوش إن شاء فلم بيكلا يجون من المسكاة ومي دبا ودد أكباني باما بنا مسكوانا مسلاتي ya gaji bisa lokacin da kawai ya kwanta fara bacci sai mutum ya fara jin imamu ahmad da kafa ana cikin wannan sai ga wani mutum mai suna upgrade ya zo wucewa ta ce kai ne ce wannan bawan allah ne yana son na ba shi dama ya kwana a masallaci kuma mu ba tsara wannan kuma mai daba ta ce ba ka kallon shi da ainihin oda ne ga aiki ko sai ce to bawan Allah ya gano wani da san ba. ko za ka zo gidana in inda magana kwana ɗaya ne ka wuce ko da gidan ka ya shiga ne san babban ba ko ba. suka tafi gida imam ahmad ya kwana gidan mutumin ya ba shi abinci ya mutunta shi ya karɓa can sai imam ahmad ya lura mutumin cikin dare sai ya ji mutumin ya miƙe yana ta ibada yana ta ta iskin sa yawaita istighfar Allahumma Allahumma astaghfir da safi sai an su magabata ma kana son ka burge su su ga alamar dan Allah tare ba duniyar duk abin da ka mallaka shakulatin ɓangarorin su damu da shi in kana son su zabara su ga riko da addinin ka ba na wasa don sun shi na hakikarin fagen gasa ɗin sai ce ruwan Allah yana tambayar su zai na ji kuna ta istighfari ya ce ai malam ina istighfari ina tawassuli da istighfari ne Allah ya sa na ga Ahmad bin Hanbal bukata ta biya ya san shi ne ya Allah tace ana Ahmad anta ahmad su kaga zai mamaki amma wancan mutumin kai amma ya fara yace ina istighfari ne ina tawakkuli Allah ya san gabawan Allah alkhairan mallan ya game duniya ta to me yasa ce to ni ne Ahmad da sai kare shi a'a ba dai dai ne. ya ga mai tunda Allah ne ya bayyana lamarin ai karka ce a tawarukar kamar yana tura kanki a'a ya ce ana ahmad bin hamdan sai rungume shi sai gaisuwa da jamsin ba ina muhallin shahid fadarar istighfari na fata an gane ko to istighfari kuma za ka yi mahatta ma wani ko misali za ka ce allahu maghfir li abi mahaifi da yarsu اللهم اغفر لأمي واغفر لإخوتي وأبناء وأخوة wa kulli jirani makwabta kai musulmai gafara da bada Lallai kai mu sakaci da istighfari Allah ce kai ne gafara Allah Lallai Allah ya kasance mai yawan gafara ne haka ne mai jin kai inda na waka to ikra ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الله ولا تجادل عن نفسك karku dinga ba da kariya ga waɗanda ya nuna an waɗanda suke sa'intar kansu lalle Allah baya son man kana khawwana wanda ya kasance mai yawan ha'inci asiman mai yawan laifi malaman dalilin saukara sun ce ta farko ne a kamar mutum mai suna ibn ubayr ibn ubayr ya je ya ɗauko abu wanda yake ba na shi ba an ce zani ne wanda ke da gari ciki garin ne yake sha'awa kuma zanin ya ɗan ƙule sai garin ya dinga zirarwa bisa ne ba har zuwa gidan shi da ya ga asiri zai tono sai ɗauki wannan kayan sata sai kai gidan wani bai hudu ya jefe shi da wuri an gane ko to sai dangin shi ibn ubayr suka zo goma da sun kunta a bashi kariya a dai kariyawa an gane to musulunci ba Allah ce wala tujadil an da kar ku ba da kariya ga waɗanda suke ha'intar kansu li'annahu khana nafsu bi kuma da aka zo aka yi wato kafar garin sai ta inda saka ta tabbata a sai to Allah ce ka yadda ka ba da kariya ga waɗanda suka ha'inci kansu kenan ana koya mana wanda ya laifi na ɓarwa na cutar da kuɗin gwamnati kuɗin al'umma kada dan kana da kaso ciki ka ce ba komai ayi rufa haram ka tuna wannan aya an gane wani ka zo mai kaza a ɗaiɗi kaza daga cikin dukkan waje kana da kaso kaza wanda ka san kana yi waɗe wa ayo ka ce a ba zan yi ba na gwamnace in haƙura da talauci in ma talauci in ya so a ce ake ba za ka yi arziki wasu ai ba shi ba karka ba da kariya ga waɗanda ke ha'intar kansu Allah ba ya san duk wanda ya kasance hawanan mai yawan ha'inci a fil malik yadda haƙo da minan nas suna laifi amma suna koye mutane don kar a gane su amma wala yadda haƙo da minan Allah ba su ibi su koye Allah ka ji wannan wani. yadda haƙo da minan nas suna abun a koyi kar a gane su gabar mutane ba mu ganka ba lokacin da kai a boye amma Allah ya gare shi Allah ka fuskanta mu an gane wa huwa ma'ahum Allah na tare da su su maballata din iz a lokacin da yubayyituna ma la yarda min alqawl lokacin da suke yin zancen sirri shine yubayyitu duk abin da aka da dare ana kin tabiyi lokacin da suke kus kus kus ya mu na wuri ka ai kamar ga yanda za a zaben nan amurbe shi kaza kaza kaza Allah ya duk mun sani abinda suke malar ba abinda Allah din bai da mana daga zance wa kana Allah Allah ya kasance bima ya'maluna muhita Allah a kewaye yake da su duk su kare Allah ya kewaye su wanda suke kasko a ci mutuncin wani a kashe wani a yi kaza a murda kaza dukiyar marayu a ce Allah ya ce ku je ku ɓoye ku yi a ɓoye amma Allah ya kewaye ku da duk abin da kuke ya muku talala mai kamar take muna roƙo Allah kuma ya kare musulmi daga irin wannan hali saboda hali ne na kafa da miya duk abin da ka kokari ka same shi ta hanyar haram wallahi da kai hakuri in naka ne zai zama Allah duk halal in dai an rubuta naka ne kwantar da hankali to sai dai is wakan al-insanu ajula mutum mai gaggawa ne abinda ba a rubuta ka ba ta bakin wani yake cewa in duk ganyen garin ku dangin ka ne wallahi ba za ka same shi eh kaga dai ganyen garin ku a ce duk dangin ka ne ba wallahi ba za ka shi daga ƙarshe na karanta labarin wani mutum ko mutane uku Allah ya sauko da ruwan zinari mutane uku ne makwabta gida na farko na tsakiya da matashi, kuma dukkaninsu sai allah ya saukar da ruwa na zinari amma sai gidan farko ya samu da yawa sai allah ya tsallaka gidan tsakiya sai ba shi ko tarfi wancan sai ba shi shi kaga ya tashi da talauci a tsakanin arziki ne sai suka fahimci a a yi da suka ji to ai san makwabtaka ta tilasta mu muka karo karo da karo karo giwa ta fi dangi suka suke ci suka ba washe ci wai giwa karo karo aka yi kuma aka bada ya curce a faɗin ba washe aka ce da aka tara mai har ya titi yawa zai zaura ya ci duniya da take sai Allah ka bar shi ba shi ka ga hikimar ajal la ilaha illallah ajalin ne ya zo ba na shi bane yanzu sai su karo karon rai ko ba zai yiwu ba su da kuma muna roƙo Allah ya ba mu kana'a mu haƙura da abin da Allah ya ba mu inda ya aje mu haƙura da shi ما كما تبقى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا مسلمين akwai neman taimakon da kuke